أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار yanwa a cikin addinin musulunci ahalus sunna jama'a manya da ƙanana. wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya haɗa mu a wannan masallaci masallacin ahalus sunna na ɗaya a garin zaria da kewaye na nan ƙofar gidan marigayi alhaji haruna ɗanja rahmatullahi ta'ala alai ina mana gaisuwar addinin musulunci na cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ya zama wajibi gani da ku mu ci gaba da jaddadawa da kuma nana ta godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala bisa ga ni'ima ta rayuwa da ya mana ya kawo mu wannan lokaci mai albarka cikin wata mai daraja wata mafi wato matsayi a wajen ubangiji subhanahu wa ta'ala bayan sa na kwarai watan alkur'ani watan ramadan na wannan shekara ta hijira da tara. kuma yau daga shi wannan wata kamar yadda aka saba ana gudanar tafsiri na alkur'ani mai girma a wannan masallaci ko ba komai wannan masallaci kamar yadda bara mukaddimar mu ta fara tafsiri a irin wannan lokaci ne bayani cewa wato masallaci yana da matuƙar kima a wajen wato kungiyar mu mai albarka ta jama'atu izalatul bid'a wa iqamatu sunnah ta tarayyar Najeriya wato suna ji da masallacin kuma suna jinjina masa shi sa wato suna yi wa masallacin wani kallo wanda ba za su yi wasa da shi ba kuma yana cikin tunaninsu don haka ranniya ma da kaiwa da komowa ke sa har a kan samu latin haka ba a fara tafsiri a kan lokaci ba ba ma za ku yi tunaran uku ga watan ramadan muka fara Ah, bana ma kenan an ma sa'a gashi za a fara ran ɗaya ga wannan wata mai albarka kamar yadda ila in za ku yi tunawa bara mun karanta daga farkon fatihatul kitab sannan da muka kammala ta muka shigo suratul baqara kuma Allah cikin sa mun nausa ciki har mun kai ƙarshen aya ta tamanin da biyu da yanzu aya ta tamanin da uku za a tashi da izinin ubangiji subhanahu ta'ala kila a ga ga mutum biyu suke zama daidai wannan mahalli za a fara tafsiri yanzu ko mutum uku ne to akwai bayani wanda zan gabatar wanda na san su hukumar wannan masallaci sun ji kishin kishin din wannan bayani domin na kira babban limamin wannan masallaci da imam muhammad sani gumi hafizahullah na yi mai bayani dalla-dalla sannan na kira ɗaya daga cikin khadiman masallacin shi ma na yi mai wannan bayanin da yanzu munasaba ta sa dole in jaddada muku allah ta'ala ya taimake mu kafin jaddada dai kamar da kuka sani addininmu na musulunci kuma a tafiya ta sunna addini ne na biyayya da ladabi da girmama na gaba akan dukkan abin da bai saba maƙalallahu ƙallar rasulu ba idan aka baka umarni ya Allah nan ka yi daɗi ko bai daɗi ba matuƙar umarnin kan daidai yake wajibi ka iyakar abin da za ka tabi wannan umarni kuma ka saurari taimakon Allah kamar kwana uku da suka wuce ko kwana biyu wani abu makamancin haka shugaban kungiya mai albarka na kasa baki daya shek abdullahi balalan hafizahullah wanda yau nake samun labari ya yi bankwana da abuja ya tafi birnin yola don shi ma yau zai kaddamar da fara nashi tafsirin a wannan lokacin da muke magana insha Allah sai ya kira ni a waya lokacin gaskiya ban ma san ya dawo daga umra don na san ya tafi umra ban tsammanin ya dawo ba a lokacin kawai sai na ga kiransa da na ansa bayan mun gaisa ya ce yaya shirye-shirye na ce alhamdulahi na ce masallacinmu na gidan mariga alhaji haruna danja mun gama shirye-shirye mun sa ranar da za mu fara tafsiri ranar alhamis mai zuwa in allah yadda sai ya buɗe baki ce to ai yanzu maganar ta canza ba maganar masallacin gidan haruna danja ba ne ba ta ayyana mun sunan wanda zai gudanar da tafsirin ramadan na wannan shekarar a wannan masallaci namu kai kuma mun tura ka kano mun tura ma kawai ya ce sanadiyar mun ɗauke dr abdullahi salaf pakistan daga kano shi ko mun tura shi sakkwato abinda na iya cewa sam an wa'atan ya shugaba na yi wannan kalmar daga nan kuma saurariya ya za a yi duk kowane abu ya gudana alhamdulillah tun da wannan umarni ne na samu kuma umarnin a fahimta ta yana kan hanya yana ɗauka ya zama wajibi in amsa wannan umarnin saboda haka na amsa na ce batun wanda zai rike wannan wuri a bani yan awoyi in yi tunani ya kuma ce to an ba ka ina nan na sauraron ka bayan wasu lokuta sai na kira shi na ga mai sunan wanda zai rike wannan wuri a ce sunan wanda zai rike wannan wuri insha Allahu shi ne malam muhammad bashir lawal muhammad wanda na'ibina ne a masallacin mu na juma'a can jami'u sheikh alhata salafi da kishirin jikun dama da yake ya san shi ko komai da ya san shi a suna sosai sai ce a ah, alhamdulillah yayi yayi allah ya masa jagora kai ma allah ya maka jagora to maganar da ta faru kenan ka yanzu malam Muhammadu bashir lawal shine zai gudanar tafsiri da ku kuma ina nema mashi haɗin kai fiye da wanda ma kuka bani bara na san mun zauna mun yi tafsiri alhamdulillah gwargwadon fahimta kila ina ga sanarwa ba ka gama kaiwa wurare bane da yawa shi yasa kila na ganku kamar haka ina fata kuma ku zama wakilai idan kun koma angonninku ku ƙara sanar da cewa an fara gudanar tafsiri a wannan masallaci daga yau wannan rana ta alhamis muna roƙon allah ta'ala ya mana jagora ya masa jagora shi kansa sannan ina fatar kuma ina sa rai ina sa rai insha allahu ci gaba kuka samu da izinin allah zan tsaya anan nan ba zan tsananta ba idan tafsirin ya gudana kila za ku tuna wannan kalmar da na faɗi muku ku riƙe ta da kyau ina muku fatan alhairi ina fata a tafsiri lafiya kuma a ƙare lafiya ban tabbatar da gobe kila zan tafi ba ko kuma a samu canji in ban taho gobe zan zo nima an kasance ci ma sauraren tafsiri in allah ya yadda. in kuma ta ɗauro mun tafi duka dai muna fatan alkhairi sannan ina jan hankalinmu don Allah da zuwa a kan lokaci tun da dai yanzu an riga an sani kuma sanarwa ta gudana cewa an fara to abin da ya kamata ku ku ba da wato haɗin kai da kuma ƙwarin gwiwa shine a tabbatar da ana zuwa kan lokaci da izinin Allah hudu da rabi daidai malam ya fi da ma ƙoƙarin tsare ka'ida kuma za ku gani in an fara gudanar tafsiri in Allah ya so idan hudu da rabi ta ya iso nan ko mutum uku ne ina ba ku tabbacin malam zai shiga ba aikinsa kuma zuwa biyar da rabi din nan inda ba wani abu ya dan shigo da ke bukata a faɗaɗa bayani ba da zuwa biyar da rabi za a rufe karatu ba abin da ba a kare shi har abada to ba kuma a takura wa mutane fiye da ƙoƙarinsu awa ɗayan nan idan muka tsare ta in Allah ya so za mu ci gajiyarta ta kuma za mu amfana da izinin Allah ba a hana tambayoyi ba amma tambayoyin rubutu sun fi birgewa idan kuka rubuto kila a tattara a tafi da su gida malam ya samu lokaci ya nazarinsu don goban an zo a ba da amsarsu za dai ku ji ka'idoji idan na ba malam abin magana insha Allah da kuma yadda yake bukatar a tafiyar da wannan karatu kuma na san musamman matasa ke wannan kewayen gaba ɗaya duk a kai musu labarin cewa ga yadda abu ya kasance kuma ana neman haɗin kansu da gudunmuwarsu su zo mu tare da mu da su duka don mu ƙaru mu ci ribar wannan lokaci lokaci ne takaitacce haka Allah ta'ala ya ce cewa ya ayyaman ma'adudat wannan yan kidayayyin lokutan lalle mu ga mun yi amana mun jajirce mun tsaya tsaye idan na daka mun ci ribar da Allah ta'ala ya cinkusa a cikinsu yan ciki-cikin kwanaki da ɗimbin maɗuɗin lada da tulin alhairai da gafara da yafiya daga ubangiji subhanahu wa ta'ala musamman ga wanda ya girmama su a ran shi don haka duk abin da zai kusanta Allah ya kokari ya guje masa abin da kuma zai sa ya samu kusantuwa zuwa ga ubangiji ya kokari ya aikata tun daga na wajibai zuwa ga na musahabai ko gwargwadon iyakar iyawar kowane daga cinmu muna roƙon Allah ta'ala ya shige mana gaba sannan abu na gaba da zan kila rufe da shi ina yin addu'a ta musamman ga su jami'an gudanarwa da kulawa na wannan masallaci mai albarka bisa su ma nasu kokarin wajen ba da haɗin kai da kuma nuna sha'awar abin da na tuna yadda muka yi bara duk da shekaru sun wato taru ga wasunsu amma dai zan iya tuna har ƙarshe muka rufe da su cikin annashuwa da nishaɗi da kuma nuna shauƙin abin allah ta'ala ya yi masu albarka sannan na samu labari ta wata hanya ingantacciya kuma na tsakiya yan matsalar da ake samu a wannan masallaci ta kowa can wato sifiku to izinin Allah akwai albishiri mai ƙarfi cewa kila ma yau dinnan da nake magana dan yau aka ce mun sifiku da aka canza mu wannan masallaci nagartattu wanda suka dace da kimasa yau za su shigo birnin zaria za a zo a nemi izinin su jami'an masallaci su ba da izinin yadda za a makalkala su in Allah su sauti zai ƙara inganta muna fata Allah ya saka ma wanda ya gwada kishinsa kuma ya je ya bi hanyoyin da zai bi na halal ka samu wannan ci gaba da wannan nasara kun ga wannan yana daga cikin fa'idojin wato irin wannan ayyuka da ake na karantar da al'umma lokacin da kake karatu ba ka san su waye ke wajen ba wa'yansu bayan Allah suna nan a ɓoye da mutane da aljanu suna nan da ka san sadda wani magana za ka faɗa ya kankanwa kila ma a lokacin baka bata wata kulawa ba amma sai Allah ya sa ta tasiri a zuciyarsa ya kuma ɗauke ta ya je iya duk abin da zai yi don kawo ma waje ci gaba musamman kuma wannan masallaci namu ina ƙara nana ta kimas a cikin zukatan mu da fatan alkhairi ga da Allah ya dora ma alhakin kula da shi musamman limamin wannan masallaci damo sarkin hakuri yana nan a hakan dai da daɗi ba daɗi yana da ta ci gaba da kula da wannan masallaci limamin mu malam Muhammad Sani Gumi shi da mataimakansa ba zan cika kula dogon surutu ba wannan a takaice ina wannan bayani ina mai kaddamar da malam muhammad bashir lawal muhammad a matsayin wanda zai gudanar da wannan karatu da yin addu'a Allah ya shige masa gaba ya masa jagora kuma ya sa da mu da shi duka mu amfana da wannan ta mu mai albarka a cikin wannan wata mai albarka سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فعتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه فتم ميقات ربه أربعين ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واحتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kamar yadda aka gabatar Allah kawo mu yau ɗaya ga watan Ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wa sallam 1439 kuma yau 17 ga watan biyar miladiya 2018 a wannan masallaci namu mai tsohon tarihi da daɗe masallaci na farko na ahli sunna kamar yadda aka ambata a wannan gari namu da kewayen su ne albarka wato lardin zazzau Allah madaukakin sarki ya gafarta ma wanda ya gina masallacin ya saka masa da alkhairi ya kuma yi masa rahma ya gafarta masa kurakuransa wato alhaji haruna danja wannan masallaci tsohuwar makaranta ce ni ma ɗalibi ne a wannan makaranta eh, a wannan makaranta a ƙarƙashin malaman da suke karantarwa a wannan masallaci a shekarun baya daga wannan masallaci babu wanda ya san tarihi ta na gwagwar mayar da aka yi na kafa sunna a wannan ƙasa ma ga baki ɗin ba wannan gari ba da zai ce ya manta ko kuma ya gafala a game da gudunmuwar da ya bada wajen tabbatar sunna da kuma kakarta a wannan ƙasa samu ga baki ɗaya duka waɗanda suka gabatar da gudunmuwa ga wannan masallacin da mai wanda ya gina shi kamar yadda aka ambata da limami da farko na masallacin wanda ya rika wato marigayi alhaji baba ahmad zuwa babban limami na yanzu babanmu uh, sheikh uh, muhammad sani gumi da na'ibinsa na farko a da limami kuma yanzu wato malam shu'aibu adamu wanda ya riƙe masallacin yana cikin malaman masallacin wanda kusan ba dare ba rana ba damuna ba sanyi ba dare babu zafi ya kasance shi ya tsaya tsayin daka wajen karantarwa a wannan masallaci haka na'ibi na biyu daga baya ya zama na'i na farko marigayi malaminmu kuma babanmu malam umar gumi Allah madaukakin sarki ya gafarta masa ya ji kansa ke masa rahma nan shugaban izala da farko na garin zaria da kewaye alhaji ahmadu gyallesu allah madaukakin sarki ya gafarta masa dattijan arziki da sauran waɗanda suka taimaka masa waɗanda suka yi rayuwa tare da shi irin su alhaji saja jumare irin su alhaji Ahmadu wudil yana nan da ransa Allah madaukakin sarki ya kara masa lafiya da sauran dattawa duka baki ɗaya waɗanda suke wannan bangare na tudun wajen Zariya. Allah madaukakin sarki ya gafarta ma waɗanda suka rasu da cikinsu waɗanda kuma suke da sauran rayuwa Allah madaukakin sarki ya kara ma rayuwarsu albarka haka shugaban izala na tudun wada marigayi alhaji audi duka waɗannan dattawa ne da suka ba da gudunmuwarsu wajen haɓaka addinin musulunci suka kara musulunci suka kara sunna har wannan ƙungiya mu ta kawo halin da ake ciki a yau Allah madaukakin sarki ya saka musu da alkhairi Allah madaukakin sarki ya ji kan waɗanda suka rasu a cikinsu ya musu rahama to kamar yadda aka ni wannan masallaci masallaci ne mai cima masallaci ne mai daraja a ka'ida wannan masallaci ya kamata ya zama cikin manya-manyan jami'o'i da ake da su ba a ƙasan nan ba kawai eh, ana iya cika baki kuma cika baki ne dalili a ce a afirka ma ga baki daya eh, kasancewarsa wajen da aka kyankishe sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikinsa shekaru arba'in da suka wuce da haka masallaci ne mai girma eh, malaman da suka rike masallacin tun a tafsiri eh, da shi malam shu'aibu adamu Allah ya kara masa lafiya Allah ya kara masa rayuwarsa albarka da marigayi mataimakin shugaba na ƙasa wato ashir abubakar ikira wanda shi ma ya yi tafsirai na shekaru a wannan masallaci kuma yadda muka sani zuwa a gangaro marigayi dr alhassan sa'id jos wanda shi ma ya yi tafsiri na shekaru biyu a wannan masallaci zuwa malaminmu kuma shugaban majalisar malamai na kasa. wato ashik ali abdullahi talek ga yi nan tare da mu to duka waɗannan manya-manyan malamai allah ya saka musu da alkhairi wanda suka rasu a cikin su allah ya gafarta musu waɗanda suke da sauran rayuwa allah ya ci gaba da rayuwarsu albarka to wannan ba karamin aiki ba ne shi dai asali dama tafsirin alkur'ani mai girma aiki ne babba aiki ne mai girma shi yasa za mu ga a cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam ba ba kowa ba ne kake jin an ambaci sunansa a babin tafsiri in mutum ya duba zai ga akwai sahabban da in ya buɗe littafin tafsirai waɗanda suke kawo tafsiri da sanadi to da wuya ƙila ga sunansu wanda ke nuna maka wannan lamari ne babba abu ne da magabatanmu suke tsoransa suke jinjina shi in kuma har ya kasance tilasta sun yi to ba sa ɗaukar a matsayin wani abu na safa-safa ko wani abu wanda yake mai sauki suna ɗaukar su a matsayin al'amari mai girma kuma ka gangaro almajiran su sahabbai a tabi'ai afuwan. su ma haka za ka jin ana faɗin wasu su ne ke da aka san su da tasiri in hukuma cikin sahabbai kamar yadda Sheikhul Islam Taymiyyah rahmatullahi alaihi yake ambata mana a cikin muqaddimar safi usul tafsir yake cewa waɗanda aka san su da tafsirin alqur'ani mai girma a cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sune al-khulafa'ul arba'a wato Abu Bakar da Umar da Usman da Ali waɗannan an san su a gaba gaba an ruwaito tafsirin alqur'ani daga gare su sannan tafsiri in ka tsallake waɗannan alkhulafa ul arba'a to sai ka koma makarantar ibnu abbas radiyallahu anhu wato makarantar ahlu makka kenan makarantar da al-imam sayyidina ibn abbas ya kafa ta ta kafu a garin makka haka in ka koma makarantar abdullah ibn mas'ud a kufa shi ma yana ɗaya daga cikin wanda ake ambatan su a cikin ilimin tafsiri haka in ka gangara ka dawo garin madina irin su hajjiduna abdullahi ibn umar akwai maganganu da aka waito na tafsirin alkur'ani duk da ba su da yawa daga shi sajiduna abdullahi ibn umar kasancewarsa mutum ne da ya shagalta da karantar da sunna a sallan sama zan da kuma istinbatin fikhu saboda tafsirin ba shi da yawa in ka gwada sa da na waɗannan manya-manyan malaman guda biyu haka sauran sahabbai da ake ambata su irin sayyidina ubayyu ibn ka'ab da makamantansu Allah madaukakin sarki ya ƙara yadda a gare su haka in ka gangaro tabi'ai waccan makaranta ta ibnu abbas radiyallahu ta'ala anhuma ita ce Allah madaukakin sarki ya fitar da ita fitar da almajirai masu yawa za ka ji ana faɗin irin su sayid nasu ibn jubairin rahmatullahi alaihi ana faɗin su irin su qatada ibn di'amata shadusi da makamantan irin su kamar irin su ukyasha da irin su ga sunan da yawa irin su abu la'aliya rufai ibn mihran da makamantansu waɗannan duka malamai ne da suka tsaya suka hidimta ma alkur'ani kuma ba su ɗauki fassara alkur'ani ko tafsirin alkur'ani a matsayin wani abu mai sauƙi ba sun girmama shi so daga abin tashin hankali ne abu mai girma ne a ce an gayyato ka a ce za ka fassara littafin Allah madaukakin sarki domin ka shiga cikin almuwatti'una anillah ka shiga cikin waɗanda suke sa hannu a makwafin Allah almuwatti'una anillah suna da yawa da cikin su akwai mufassirun kitabihi akwai masu fassara littafin sa su fitar da hukunce hukunce su yi ma mutane bayanin abin da littafin Allah subhanahu wa ta'ala ya kunsa wanda alkur'ani kundi ne kundi ne wanda ya شكومي دستور حق وتشريع وتربية يبقى وإن زال هذا العالم الفاني هذا الكتاب بذات الشمس وعدما شمسا تضيء ولكن بين عميان يتلى على بيت في جوف مقبرة وليس يحكم في حي بديوان ونمال مينا سكرة القرآن دستور حق وتشريع وتربية qur'ani kundi ne da gaskiya dukkan mutumin da ke neman gaskiya kamar yadda aka ruwaito daga cin akwal na magabata suna faɗi an ruwaito hadisi marfu'i amma bai inganta ba a isnadinsa aka ce man kana bihi sadaka duk mutumin da ya faɗi alkur'ani ya magana da alkur'ani to gaskiya zai faɗi al shafi'i yana sukkanta eh, alkur'ani yana cewa Ban ta'allama alquran qawiyat hujjatuhu duk mutumin da ya koyi alqur'ani to hujjarsa za ta yi karfi ba za a kada shi ba to alqur'ani kundi ne wanda akwai gaskiya ce ga baki ɗayansa sannan kuma shi ake kafa dokoki da shi sannan kuma kundi ne na tarbiyya Alƙur'ani zai wanzu ya dawwama ko da wannan duniyar mai karewa ta kare to wannan shine littafin Allah alkur'ani mai girma so da ka ga ashe ba abun wasa ba ne eh, tafsirin sa abu ne mai girma kamar yadda eh, na kara nake kara jaddadawa kuma kamar yadda muka sani eh, kamar sannan abin da nake son in jawo hankalin mu akai duka bayanai da malam yayi ni albajiri ne da za mu haɗu mu tallafa ma juna mu karu juna mu ɗauki majalisin a matsayin majalisi ne na karar juna ya zama mun tsara ladubba da ake da su na koyo da koyarwa malami na da ladubbansa ɗalibai ma suna da ladubbansu lokacin da aka zaɓo wani aka ce ya zo ya hau kujera ya karantar baya nufin da cewa ya fi dukkan mutane a'a shi dai Allah subhanahu wa ta'ala ya ba wannan matsayin a wannan lokacin shi ma ya yi amfani da wannan damar da Allah maɗaukacin sarki ya bashi domin kila wannan ya zama sanadiyar ku uta shi a wajen Allah subhanahu wa ta'ala a ranar gobe alkiyama sau da haka da malamai da ɗalibai dukkaninsu suna da ladubba da ya wajen ake su tsaye domin ingantar karatu da kuma samun fa'idojin da ake samu a cikin karatun abu na farko da nake son in jawo hankalinmu a kai kuma in kara nana ta mana in mana nan nage abinda malamanmu suka sha ambata mana cewa ilimi da baki ɗinsa ana neman sa don Allah ne domin ibada ne الشيخ رحمة الله عليه ناتوا أصل الأصول أن تعلم ilma العلم إبادة tushen tuwasu ga baki ɗaya ka sani cewa ni ma in sani ilimi ibada ne kuma yadda aka waito da al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahmatullahi alaihi yadda cewa al-ilmu ibadatu shirri wa salatu al ilimi shine ibada ta ɓoye. idan mutum ya tashi yana neman ilimi bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala yake yi duk da kila ba a ga ruku'u ba ba a ga su sujada ba da makamantan abubuwan da ake gane ibada da su to ilimi ibada sannan al-Imam Ahmad yace wa salatul qalbi sannan kuma shine sallar zuci lokacin da mutum yake neman ilimi to kamar sallah yake ma Allah subhanahu wa ta'ala sharaɗin ku ibada shine niyya ingantacciya duk lokacin da kashe babu ingantacciyar niyya daga malami da kuma almajirai to shi nan ba za a samu gajiyar da ake samu ake so a samu mata ilimi shi ya yasa magabatan mu kuma da yadda ibnu rajab alhamdali yake faɗi a cikin littafin sa mai albarka bayanu qabl ilmi salafi ala ilmi al-khalaf yace da cikin abin da magabata suka more mana da shi mu yan baya shine su ilmin su sun koya din Allah shi ya sai su ga ɗan lokaci ɗan kaɗan Allah ya tara musu ilimi mai yawa sahabi na iya musulunta ya zo gaban annabi sallallahu alaihi wasallam ya wata ɗaya wata biyu wata uku annabi sama zai ba shi lafifi ya ce su garin ya zama limami ya zama mai karantarwa ya zama mai bada fatawa wata uku ya tabbata a wannan zamanin namu zai yi wuya a ce ga wani watan shi uku ya yi ya fara koyan baki misali ya iya haɗa baki ya fara tattashiya ya zo ya fara karatun zuku har a ce ya sauka sannan kuma ya zo ya fara littafan furu'a ya fara littafan lura yadda dai ake ginuwa ake samun karatu a irin tsari na mu zai wuya a ce cikin watanni uku mutum ya iya haka to sahabban annabi sallama Allah madaukakin sarki ya huwace musu wannan kuma Allah madaukakin sarki fa'alima ma fi qulubihim Allah ya san abin da ke cikin zuciyarsu shi yasa ya ba su wannan damar da mu ba mu same ta ba to mu kyautata niyyar mu yan uwa kyautata niyan nan abu ne mai wahala shi mutum ya ta jaddadawa babban malami al-imam sufyan ibn sa'id al-thawri bai daga cikin tabi'ai kanana atba'u tabi'ina kanana yayi kuka a game da haka yake cewa ma'alatu shay'an ashadda alayya min niyyati shi wallahi babu abin da nayi wahalar warkar da matsalar sa fiye da niyyata sai sai na fara aiki ina jin kamar na ci nasara don Allah nake yi sai shi dan sai zo min ta wata fuska sai ya rika cewa ai Sufyanu ba dan Allah kake yi ba yace haka ne ta wahala haka nake ta wahala har lokacin da yake maganar ba wai ya kubuta daga wannan bane to mu yi kokarin kyautata niyyar وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين قل الله أعبد مخلصا له ديني wannan shar'i ne sannan abu na biyu yan uwa wannan ladabi ne da kowa ya kamata ya musharaka da malami da kuma almajiri mai saurari abu na biyu shine kamar yadda aka fara tunatar da mu halartar karatu halartar majalisin ilimi na da tasiri zuwa da wuri babban abu ne sannan kuma ka tsore kana zuwa kullum ka zo kada ya zama ka fara zuwa sai ka bar zuwa wannan yana ɗaya daga cikin abin da ke haifar ma ɗaliban ilimi da matsala ya kasance yau mutum ya fara zuwa makaranta gobe kuma ya daina zuwa to mu yi kokari mu tsara wannan sannan kuma mu zama muna da husnu alistima kyakkyawan saurari kyakkyawan saurari shi yasa ake son lokacin da ka zo majalisin ilimi alal aqalli ka ba da abu uku ga malamin ka ba shi zuciyarka ka ba shi ganinka ka ba shi jinka tunna sir'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana عنه مسؤولا ولقد ذرعنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام وهم أضل أولئك هم الغافلون ولن سوني آلات الإدراك na'urori da Allah ta'ala ya sanya su a jikinmu mai amfani da su mu shiga jiya su domin samun ilimi zuciya ita ce ma'ajiya da Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya inda mutum zai aje ilimi ala qalbika litakuna min al-munziri wannan zuciyar nan ne Allah ya sanya shi ya zama memory da mutum zai aje ilimi da fahimta da hadda kuma zuciyar ɗan adam tana da bambanci da memory da ɗan adam yake yi yana da terabyte ko yana da gigabyte ko yana da eh, ga sunan dai byte byte hawa hawa to zuciyar ɗan adam ba wanda zai ce tana da iyaka iyaka in ta gaji ana buƙatar ka mata ta huta in ta huta za ka iya zuwa mata kuma duk abin da kake so ba ta da iyaka iyakar ta lokacin da Allah madaukakin sarki ya kawo ƙarshen rayuwarka ya tsaye da aikin ta, to iyakar ta ce wanda yana da tasiri ya ku yan uwa sannan bayan haka mu zama muna da kyakkyawar fahimta ba a samun kyakkyawar fahimta sai an yi kyakkyawan saurare lokacin da muka ba da kanmu da waɗannan abubuwan guda uku a lokacin da ake mana karatu sai zama karatun ya mana tasiri mun fahimta sannan kyakkyawar tambaya an fara ɗora mu akan hanya kamar yadda malaya an bata mana zai fi kyau a ce mu zama muna rubuta tambayoyi a cikin karatun da muka ji babu laifi idan mutum yana da wata tambaya ta matsala ta addini wacce za ta fa'idance shi ko ta fa'idanci ‘yan uwansa musulmai babu laifi ya rubuta kuma da izinin Allah in ana da ilimin wannan amsar ko tambayar kasa sai a ba shi amsar tambayar da ya yi sannan ko bayan haka ‘yan uwa kyakkyawan zama a majalisin ilimi da taruwa a dunkula a waje ɗaya kada mutum ya zo makaranta ya koma can baya ya zauna ya shigo cikin al'umma ya zauna tare da su akwai alkhairi hadisi sahihi rana annabi sallallahu alaihi wa sallam ne tafiya da sahabbansa sai a ci zango sai kowannen su ya kama waje wance ya koma can ya zauna wance ya koma can annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku zo ku haɗu waje ɗaya dan babu abin da yake nufi da wannan rarraba kun da ya a zahiri face sai ya rarraba ku a cikin zuciyarku lokacin da ka rabu ka koma can wance ya koma can to sai ya zama zuciyoyinmu sun yi nisa da juna sai ya zama ba za mu ƙaunaci junanmu ba akwai tasiri wajen haɗuwa a waje ɗaya a zauna domin su ware karatu sannan ko mutum ya zauna gwangwadon inda majalisi ya kai wannan ladabi ne ba babban majalisun ilimi an yajlisa haifun ta habibin majalisu mutum ya zauna gwangwadon inda jama'a suka kai in an taho ana tahowa ana tahowa in baya ka samu shi ka zauna a baya wannan yana da tasiri yan uwa sannan eh, manhajin da za mu insha Allah abu da farko dai mala ya gabatar muna fatan ya zama ka fara tafsiri tun da yanayin lokacin sallar la'asar ya zama da tahowar mu da halartar mu ya zama mu fara tafsiri karfe hudu da rabi insha Allah sannan kuma ka'ida ita ce da izinin Allah ba za mu tsallake ta ba samun kasa shiri na minti hamsin cif in muka yi minti hamsin cif masu kula da lokaci da masu ɗauka za su nuna mana cewa mun cinye minti hamsin ɗinmu sai a ba da dama a karanta waɗannan tambayoyi in an same su waɗanda aka rubuta a cikin minti goma kuma minti biyar sai a tafi idan akwai masu sawa da jama'a domin su yada musu ko a gidan rediyo ko a social media suna son a musu lokaci haka ko minti biyar ragowa sai ya zama ƙila ga baki ɗaya abinda za mu rika yi muna fatan kan mu minti hamsin da biyar mu tashi da izinin Allah ba tare da an takura ma juna duka ga baki ɗaya ba sannan abu na biyu a ƙarƙashin tsarin karatunmu zan yi rika yin ƙoƙari in taƙaita bayanin da malamai suka yi mana duk da a yi haƙuri ba zan taƙaita da tafsiri ƙwara ɗaya ba ne na saba da wannan manhajin shekaru kuma ina jin daɗinsa kuma waɗanda na saba yi mawa ba su sai mun kuka game da wannan manhajin ba ko a ce a canza shi sannan kuma manhaji ne da magabatanmu da yawa suna bin sa a ɗibo can a ɗibo can a ɗibo can sai a rairaye sai a bamu ba za mu ce mun ɗauko magana al'imamu kabari yadda ta wuce a baki da in shafi ɗin ba sai mun kawo ba a mu za mu kalli maksudin saƙon da aya take isarwa a cikin maganarsa sai mu ambata ba tare da mun ambaci saɓanin da kila ya kawo na malamai ba sai in ya zama kilas in shi al'imamu kabarin ya nuna mana muhimmancin wannan saɓanin to sai mu tafi a kai sai mu ɗan kawo shi ma a taƙaice sai kuma mu rinjayar da abin da malaman mu suka rinjayar haka in muka ɗauki tafsirin al-imam ibn kathir muka kama maganar ba dole sai mun ambaci maganar sa ba haka in malaman mu mu'ashirai ne irin su al-imam ibn ashur a cikin tafsirin sa at-tahrir wa tanwir ko kuma al-ustad dr wahbat az-zuhaili a cikin tafsirin sa at-tafsir al-munir ko kuma al-ustad dr eh, abdul qadir shaybat hamd a cikin tafsirin sa tajrid at-tawil da makamantan waɗannan irin su a shehu sha'adi da malamin mu a shek abubakar mahmudu gumi a cikin tafsirin sa haddul adhan ila ma'anil qur'an da ta'liqin dan uwa malam abubakar bani ya masa duka gabaki daya za mu takaitowa sai mu ambata insha Allah ta'ala ba za mu tafi abin nan ba sannan ba za mu ba saɓani da ake da shi na lura mahimmanci ba ko kuma wasu ƙawa'id na nahau ba za mu ba shi muhimmanci ba babu laifi za mu kawo ikhtilafi na kira'a in akwai a taƙaice kamar yadda mala yake kawo ya mana tarbiyya a cikin tasirin saraddul alhani la ma'anin qur'an kuma shari'i ya kasance wannan sabanin kila yana hukunta bambancin fassara in baya hukunta bambancin fassara to za mu kau da kai insha Allah ba za mu ambace shi ba da izinin Allah sannan bayan haka kamar yadda muka ambata mun fi son ce a rubuta tambaya fiye da a faɗi a baki domin wannan yakan takaita lokaci kuma ya bada dama in tambayi tana bukatar sai an mata bincike sai a yi mata bincike zan buga muku misali akwai tambayi da aka yi ina jin shi bara akan wata matsala sabuwa wadda sai da na bima bayan littafai da na jujjuba sai na tattauna da malamai da yawa kanta sannan na bada amsa ina jin an mun tabbayar da sai da ne wajen sati ɗaya sannan na iya zuwa da bada amsa saboda mas'ala ce nazila zan ba ku labarin ta a cikin shi a matsayin misali eh, wai wani gidan gona ne a nan wani gari nan kusa kusa shi ya kasance akwai akuya sai ta mutu sai ta ba 'ya'ya to a cikin gidan gona akwai wata mata ita kuma ta haihu to sai ta ɗauki wannan 'ya'yan awakan dama ba ta daɗe da ita ba ta daɗe da haihuwa ba kuyar ita ma wanda ta mutum ba ta daɗe da haihuwa ba sai kawai ta ɗauki waɗannan 'ya'yan tun wakan sai ta shayar da su ta dan ke zo ya sha su kuma su zo su uku ƴaƴan awakai ka zuwa sai su zo su tsotsa su sha domin hukuncin waɗannan 'ya'ya to kare irin wannan matsalar an yi ta duk da rubutu ta akai sannan kuma wanda ya rubuta ke sake kira na a waya da ya ji shiru cewa ba a bashi amsa ba to sai da aka bi taka tsuntsun su za aka iya ba da amsa misali kawai na buga mana na fa'ida rubuta tambaya yana ba da dama a je a yi bincike a zo sai a ba da amsa da ta dace in sha Allah ta'ala muna roƙon Allah maɗaukacin sarki ya taimake mu ya mana jagoranci ya yi albarka a cikin mu. da izinin Allah yau ba za mu fara tafsiri ba shi Allah maɗaukacin sarki ya kai mu gobe shi mu kora mu fara insha Allah kamar yadda mala ya ce an tsaya a bara a aya ta tamanin da biyu aka kammala tafsirin ta insha Allah za a dora daga aya ta tamanin da uku wa in akhadna misaka bani isra'ila la ta'buduna illa Allah wanda aya ce da ta kunshi wasu mawasiq guda takwas da Allah subhanahu wa ta'ala ya rika da ɗan adam gabaki dai ba banu Isra'il kawai ba kamar yadda za mu gani insha Allah sannan aran ramman da zai rika ja mana baki shine a ramma shi ba wai Sulaiman Allah madaukakin sarki ya taimake shi a ramma ne gashi nan na san kun fara ji Allah madaukakin sarki ya kara masa albarka ya kuma kara masa san alkur'ani da mu gabaki daya wannan shi ne nake ganin in an yadda zan mai da magana zuwa abin magana zuwa ga malam sai ya zama sai gobe insha Allah sai mu fara karatu da izinin Allah to alhamdulillah rabbil alamin malam muna maka addu'a Allah ya saka maka alkhairi kuma ya maka jagora da kai da alarin manka alarin masu Sulaiman alarma kuma ɗan alarma babansa sunansa sulaimanu alarma da haka ma aka san shi kuma irin alarman na da na asalin wanda suka tsaya suka gurzu suka gogu an gane ko suka haddace alƙur'anin da irin tsaki irin na da na allo sannan kuma suka dau alƙalami irin na da ake fikewa da aska ko reza a jika tawada a cikin kutu a rika tsomowa ana rubutu suka kuma rubuta shi tun daga farko har ƙarshe sannan kuma ina cikin miza na shi baban wannan yaro a matsayin na alarama duk da na ce na da to da ɗin duba da shekaru ne masu zurfi ya rasu ya koma ga Allah muna masa fatan eh, aljanna ta firdausi da zan masaukinsa to Allah ya azurta shi da ilimi na tajawidi da ka'idar karanta alkur'ani cewa da salo irin na wancan yanayin da na gaya muku ya koyi qur'ani aboki ne kuma amini ne na alarma malam sa'id shugaban waccan katafariyar makaranta ta haddar alkur'ani ta ta funtuwa kuma babban liman masallacin mun ahalus sunna na nan zaria road a garin huntuwa aminin baban alramman nan ke tare da mu ne watakila zan yi karambani ba ina a bakin ku na ci muku albasa kan waccan tambayar da malam ya buga mana misali da ita in na roƙi malam watakila za ku so in ce ya ɗan gutsura mana mana amsar da ya bayar ko ko a bari <laughs> to malam muna roƙon wani alfarman da Allah mai amsar ta zama haka ko da dai a takaice mu ji matsayin waɗannan 'ya'yan awaki da suka sha nonon mutumiya malamai da yawa sun tafi kan cewa za a ci hujjar da suka bada suka ce na farko zai yi wuya a ce dama sun rayu da wannan nuna kawai shi kaɗai ya zama shi suka rayu da shi ka'ida ta malamai ko ita ce abin da ke mai da dabba ta zama najasa wato a can tsari na jallala dabba da ke cin mushi shine ya kasance galibin abin da take ci na najasa ne ya zama kashi casa'in kila da wani abu ya kasance najasa ne Shi ne ke mai da ita ta zama ba za a ci ta ba kamar yadda ya zo a cikin hadisai a cikin sunan eh, kama akwai a cikin sunan abi dawud eh, da makamantansa eh, annabi sallallahu ya hada cin aljallala wato dabba da take cin najasa to sai suka ce wannan kenan sannan na biyu shine ai kila waɗannan awakan 'ya'yan awakan su girma a yaye su to yaye sun da aka yi shi ma ya ba da dama cewa za su kasa yadda wancan nonon da suka sha na waccan eh, yar adam wato mata wadda haramun ne cin naman ɗan adam kamar yadda aka sani haka kuma ba za a sha nunan mace ba sai dai idan shayar da yaron take yi har ya kasance ma shi wannan nunan yakan haramta aure a tsakanin wanda ya sha nunan ta in ya sha ya koshi a kuma lokacin da yake bukata kamar yadda malaman fikihu suke bayani a kai wannan dai a takaice kenan hujja abin da malamai suka tafi a kai kenan duk da akwai malaman da suke ganin cewa waɗannan dabbobin sun haramta amma maganar su ba ta da ƙarfi tana da rauni sosai lura da waɗancan hujjojin da waɗannan malamai suka bada kan ka'ida ta dabba da ake ce mata jallala wallahu alam jama'a dai eh, alhamdulillah ko na san an dan fitar da mu cikin duhu kuma kowa zai koma da haske akan wannan matsalar kai ma kila da za ka ci karo da ita can sai ka zama malamin can wurin sai ka ba su amsa ka wakilci malam kuma ma kila wani abu da za a kara da shi eh, mai kama da kila shi buhar da ta sa har ma aka ke wuri ganin sun sha nonon ɗan adam wanda kuma shi asali shi na ɗan adadin ai ba na jisa ba ne ba kaga ma ba na jisa ba ne ya halasta a sha halas ne dama shi kaga insha Allah wannan amsar in Allah ya so shine alƙaulur raje kamar da malamin ha Allah ya saka da alkhairi ban sani ba to alhamdulillah to to honorable yakubu soja ko malam yakubu soja abin nan jami'in tsaro ko mai ba gwamna na jihar kaduna shawara akan harkokin tsaro ya aiko yanzu cewa ya ɗauki alkawarin ɗaukan nauyin wannan karatun za a sa a queen fm insha Allah muna fata Allah ya saka mai da alkhairi kuma mai kokari ne ya saba ba wannan ne na farko ba ya saba yakan yi haka a lokuta da suka gabata amma tabbas mun yi farin ciki ya zama daga nan masallacin wanda yake shine harkutan masallatan mu kar na juma'a kamar da malamin ya faɗa da kun ga inda bishiyoyin can suke shine asalin masallacin farkon izala ɗan izala ya rasa inda zai sallar juma'a nan gari inda ya ga ɗan sauki sauki limamin sai a taru a can in ba ya sa'a ba sai su sanar ce kai nan ba masallacin izala ba juma'a mai zuwa mun rasa inda za mu har wayo ban manta da wata juma'a da muka a masallacin barewa ba suka ga an yi wani ambaliya masallacin ya cika dama suna da raɗe raɗin cewa yan izala fana zuwa nan suna sallah inda masallaci ne na makaranta ba yi tsammanin akwai wata dariƙa mai zafi a ciki ba wannan sallar juma'a da ni aka yi ta bayan an gama sallar limamin ya riƙe lasifika ya ce nan fa ba masallacin yan izala ba ne daga nan ya sake fasa mu muka rasa wani lokaci a tai barikin soja an kawo wani dan izala a matsayin limamin sojoji shi ma ana nan ta yi nora aiki ta soja ta abin nan da kare aka ɗauke shi aka wani wajen sai aka kawo ɗan ɗariƙa shi ma nan gaba ɗaya aka sake tarwata taron mu Allah ya ji kan Alhaji Haruna Danja dina kallon mai ke gudana sai ya kira shugabanninmu shugaba Ahmadu Gillesu shugaba Malam Hudu Shikaji da sauran ɗaya manyan jigogin izala na lokacin ya zauna da su ya ce wai in an yi juma'a a wannan masallacin na kofar tana ba ta yi ba ne malamai suka ce a ta yi mana daga masallaci ne ginanne rufaffe kuma dama ana ta karatu ana sallah kan su salawata a ciki ya ce to a zo a yi ni na zama kariya gare ku insha Allah in ga wanda zai taba dan izala a nan garin daga lokacin aka fara juma'a a wannan masallaci Allah ya taimaki manyan limaman mu malam ya faɗi malam shu'aibu adamu wannan dattijo Allah ya kara mu rayuwar shi albarka ya tsayu gayar tsayawa da karantarwa a wannan wuri iya karya wasu abinda zai baka sha'awa shine har yanzu yana wannan karantarwa a nan masallacin bayan sallar isha haka ne ko ka ma aka ce ko shekaran jiya akwai ranakun da dama an san wannan ranakun sa ne yadda da ba da kokari ko mutum uku ya zo ya tsaya gabansa sai yayi yi karatun ya rage naka in ka za ka zo ka ji su ji in ma ba za ka ji shi da ya sauke nauyinsa Allah ya kara musu albarka to ina ganin alhamdulillah mun dai ji ɗanɗano na fata wannan ɗanɗanon zai sa mana shauki da kwadaitawa musamman tsara lokaci musamman kuma jeren giya tartib kar ka zo yau kuma gobe ka ɗauke ba. in ba abin da ya fi ƙarfin ka ba ya zama duk inda malam zai faɗa in so samu ne ya faɗa a gaban ka ka ji an ce za a sa a rediyo kuma ka ce ka ma ban zo ma na ji a rediyo wallahi wanda ya ji a rediyo ko kaɗan bai kamar wanda ya gani ba in kun ji an ce sahabbai sahabbai sahabbai daga cikin sharuɗan zamowa sahabi sai ka yi ido biyu da manzon Allah sun salama kaga wanda ya ji san ba zai taɓa zama daidai da wanda ya ji ya gani ba za ka yi zama lallai ka gani na kun san sharuɗan zamowa sahabi ko sai wanda ya gamu da manzon Allah ma'ana ya haɗa shi ya yi imani da manzon Allah sannan kuma ya mutu yana musulmi ko da tsakiyar rayuwarsa an samu ridda tsautsai ya ɗan ratsa ya ɗan suke layi amma dai da kashi ya dawo ya mutu da musulmi sahabi ne sau da ka yi kokari a yi da kai ka ce ah, ko labari ya shi ana biyar da kashi a gabana aka yi a gabana kaga wanda ba a gaban shi ba dole shiru yanzu kai ya san kafi shi karfin bayani sau da haka ina kara kwadaitar da mu kan zuwa dauri sannan kuma dogewa a kan zon kunga ga shi malam bai da uzurin da kullum shi fata ya zo kuma ga shi ne zai tabbatar da mu amma shi yanzu zai baku ya zo wata ran ce ai ba zan zo koko kawai wata ran ku tare ba shi sai ce kai na gaji ne kudin na gaba zan zo ba ana zamanin malam zai haka Allah sai dai abin da ya fi karfin sa to idan shi zai bamu abin da za mu sha ya tsare lokaci ga mu ya kamata mu fi shi dagewa don mu karfa gwiwa ta wajen tsare lokaci sannan malam ya mata mana wata kalma ya ce kyakkyawan saurare kyakkyawan saurare ma'ana ka ba da kulawar ka ya faɗi mana abubuwa uku kuma mu manta da su zuciya ido kunne su suke haifar da insha Allahu kyakkyawan saurare wanda kuma shi kuma zai haifar da kyakkyawar fahimta Yan nan malam ya buga wani misali na tsammanin zai sake buga misalin ce idan baka yi kyakkyawan fahimta ba sanadiyar rashin kyakkyawan saurare kila ma tambaya aka wa malam ya ansa su sai ta ce susa ba ta karya alwala susa ko susa ba ta kare alwala kai kuma sai kare ba labari a ce kaji a karkace sai ta ce malam ya ce tusa ba ta kare alwala an rikito ko ba a rikito ba to kai ne ka rikito abin da ya rikito da kai kun rashin ba da hankalinka lokacin da malam ke bayani Allah dai ya taimake mu ya sa mun fara a sa'a ya kuma muna cikin intattun bayansa a wannan wata mai daraja to alheran Allah ya alkawarin zai ba bayansa Allah ka azurta mu da su da falalaka da jin kayinka da rahamarka Ah, wakilan masallaci ban san ko akwai nan dai muna tare da iyayenmu shugabanni dai ga shi sakar masallacin gaba da ah, yan mazan jiya malam idris an buga an baku da kakakin masallaci malam aliyu lamiko sannan kuma muna tare da mataimakin shugaban kungiyar jama'a ce zalishin zuwa kamata suna na karamin kuma Zariya, alhaji yunus tayar tun daga birin zukun ya tattako ya zo musamman don wannan alkhairi sannan gaba da shi akwai sakatare na kwamitin da'awa na kungiyar jama'a ta izalik libya kwamata sunan na jihar kaduna baki da malam safiyanu kargi malam safiyanu barka da zuwa akwai manyan dattawa da yake ni ba mahaddaci ne sosai ba ga su can kilan alilami ya zo ya karasa bayanin ne hada da nashi na ji na cewa akwai wani roko aikai mana mala kowa ya zama wakilan su nan da al'umma ko da ke eh, an yi malam su ji kuma tunda ni sun ji daga gare ni sun ji daga gare ni a matsayin ka na kakakin masallaci to alhamdulillah wasu salatu wasu salamu ala nabiyina muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar yadda malam ya magana da Allah waɗanda suka zo su zamanto a masu ba ga sauran waɗanda ba su zuwa cewa gobe za a fara wannan an fara yau amma gobe za a ci gaba da wannan tasiri a wannan masallaci kuma insha Allah kullum hudu da rabi daidai za a fara kuma minti hamsin za a yi kamar yadda mala ya mana bayanin wannan za ka ga Allah muna fatan gobe a sana a sauran masallatai na musu salawa su sauran juma'a mun yi amma za mu kara in Allah ya so wasalatu wasalamu ban san ko akwai wani mai a kalma ɗaya ko biyu ba in babu na ku na jami'an tsaro ku dan cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah sanarwar da za mu yi wanki dokoki da tsari da ya kamata a ce kowa ya kiyaye shi ne a fa'ilin da malam yake yin tafsiri ba ma so mu ga wai kowa a nan ya aje ta da wanzu zai yi kware sannan kuma ta Allah mutane su dinga kiyaye in za su shigo su sa waye su a ko su kashe assalamu alaikum wa rahmatullah wannan ka'idoji ne na tsaro kila an san hikimar da ta haka da dai muna ganin alhamdulahi muna samun ci gaba a kan natsuwa da kuma su alamuran tsaron a wannan kasa tamu amma duk da haka dai an ce kula da ya fi ban shigiya muna fata za a ba su haɗin kai Allah ta'ala ya ƙara kare mu baki ɗaya tsare mai tsare addinin mai tsare zukatan mai tsare mu ya tsare iyalanmu da abin da ya mallaka mana na dukiya da falalarsa da jin kansa kuma muna fata a yi amfani da wannan lokacin wajen ci gaba da yi wa kawunan mu'addu'a da yi wa ƙasar mu'addu'a masu nufin ƙasar nan da alkhairi ko mun san su ko mun san su ba muna kama tasha su ko ba ma kamawa addinin mu ɗaya da su ko ma ba addinin mu ɗaya ba tunda da ƙasar tarayya ce kuma ta ɗauro su ɗin suna nufin alhairi ga ƙasar Allah ya taimaka mana baki ɗaya da mu da su waɗanda kuma suke aka san haka in masu yiwuwa ne Allah ya shirya da su su huta da shirin kawunan su ma mu huta da shakorunsu Idan kuma ba masu yiwuwa ba ne Allah ta ka ba su wannan dama kai ke da iko a kan kwace ta daga gare su Allah ka kwace ta daga gare su don musibin ƙasar nan na san duk mai hankali da tunani baya jin daɗi baya ainihin wato samun natsuwa dan abu ba sai ya zo kanka ba tabbas abin nan kana gani ko kana ji yana samun makwabtanka abin tashin hankali mutum bai san hawa ba bai san sauka ba yana ƙauyensu ko garinsu dare ɗaya a zo a rika da su a banka ma garin wuta da dukiyoyinsu da kowa kuma a bisa ana karkashewa abin da yake faruwa karamar kuma birnin gwari kowa ya sani abin da yake faruwa jihar zambara kowa ya sani wannan abu babu daɗi babu ainihin sha'awa ko kaɗan amma yadda mutum ya zama sauro ma ya fi shi yanci Allah ya sauwaka irin abin da yake faruwa har a jihar Taraba wanda hukumomin gudanarwa na jihar Taraba da na jihar Benue da iri irin su suka daure makarya gindi kawai suka tsani waɗanda ba sa so su rayu a duniyar Allah su shaƙi iskar Allah ba sa son su su ba su suka halice su ba amma sun haɗa kai Allah kuma sarkin haƙuri sarkin talala ya zira masu ido ya san dai ko bare da gobe jima za su zo akwai abin da ya da masu amma dai mu da muke raye tabbas hankalinmu na tashi muna da gunzuma a afkawa mutum ba kakkantawa kawai a cin jini fili ya saboda ɗaure makarya gindi doka ma aka yi wadda kawai ta fuskanci wata kabila kuma kabilan nan 'yar ƙasa ce ba ma ɗan ƙasa ba ta ma kyakkyawa a ƙasar nan kabilar Fulani. kabilar Fulani su suka karanta da addinin musulunci gaskiya a ƙasar nan. Matsala suka samu daga baya suka aje ilimin suka koma suka yi dabbobi. Sai ilimin ya kuce sai ƙasƙanci ya zo ya same su amma dai dole da haka kuma tausaya musu halin da suke ciki. Kuma baya halatta har constitution ƙasa a yi doka a zalimar doka irin wadda gwamnatin Benue ta yi. na sanar wannan kabila wanda da kwarkwata ta wai an ma haramta mata mururi a wannan jiha wannan san su shi bai da wannan ba amma mursisi kamar tarko aka kafa shugaban kasa ya ce tat a ce yau oh, ma yana kare dangin shi fulani to ya ma daure ya yi ta maza ya haɗe bai ce ta ba amma duk suka yi da suka ce shugaban kasa yana kara kabilar filani saboda shi ma ba filatani ne wannan wani irin kin Allah ne wannan wani irin rashin da zamantakewa ne to kun dai san abubuwan da suke faruwa addu'ar mu da ikhlasin mu da tuban mu da nadamar mu da istighfarin mu za su taimaka Allah ya anshi addu'o'in mu ai maganin wayannan azalimai Allah ta'ala ya magance mana irin su kuma na roƙon Allah ta'ala ya maida kowa masaukinsa lami lafiya cikin nasara da kuma riba ta wannan haduwa tamu Allah ya mana mana imaninmu kowa ya ma annabi salati sallallahu alaihi wasallam sannan kuma ya kafaratul majlisi kowa ya kafa rigar sai gaba Allah ya kai mu jiragin mu lafiya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك